إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى المدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ألا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba biyar ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 daidai da shida ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu yani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga lazima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta ta najeriya muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka watan ramalana a jerin gwanan tafsiri na wannan shekara wannan shine majalisi na bakwai mun kwana a cikin suratul bukara aya ta ɗari da hamsin da bakwai yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta ɗari da hamsin da takwas inda Allah maɗaukake ke cewa inna safa wal marwata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Allah maɗaukaki bayan ya gama mana bayani akan dokokinsa wanda ke da alaƙa da mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransu suka yi shahada kuma Allah subhanahu ta'ala ya karɓi shahadarsu da mun yi bayani shahada ga musulmi ba ya taƙaita ga wanda aka kashe shi a wajen yaƙi kai ba duk da yake tagomashin da Allah ya ajiye wa mutumin da aka kashe shi a wajen yaƙi darajarsa a matsayinsa a aljanna ya sha daban da duk wanda ba shi ba sai dai sauran ba ana kiyaya su cikin shahidai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan safa da marwa wannan aya malaman tafsiri sun yi bayani sababin nuzulil aya wato dalilin saukan wannan aya ya zo a cikin bukari da muslim da waninsu cewa dalili mushirkai sun kasance kafin musulunci suna tawafi tsakanin safa da marwa shine ta'ayi kuma wannan sa'ayi ɗin akwai gumaka a wurin da aka ajiye wanda sukan zagaya su tafi su yi aikin ibadan aikin haji damin ibadan aikin haji ya samo asali ne daga kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim annabi Ibrahim khalilullah yana rayuwa ne a garin iraq lokacin da kamar yadda zo a cikin hadisin abdullahi dan abbas imam bukhari da muslim suka rawaito hadisi ne mai tsawo kusan shafi uku zuwa hudu ya taso zai shiga garin misra da matansa sara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin babu macen da take da kyau a duniya babu mace mai kyanta Sara Sara ita ta haifi Ishaq Ishaq ya haifi Yaqub Yaqub ya haifi Yusuf inda Annabi Yusuf ya gado kyawun sa ke daga kakarsa Sara ba mai kyanta a duniya haka manzon Allah ce a lokacin lokacin da Annabi Ibrahim ya tafi Misra da ita ya san cewa sarkin misira idan ya ga kyakkyawan mace yana kwacewa sai ya gaya wa matar sara idan sarkin nan ya tambaye ki alaƙa ta da ke ki ce ke ƴar uwata ce in kika ce ke matata ce zai kwace ki a hannuna amma idan kika ce ke ƴar uwata ce zai kyale ki saboda a duniya ban san musulmi ba in bani da ke ba yana shiga da tsara sai fadawa suka ga tsara ta san ce ba a mugun sarki sai mugun bufadi fadawan nan suka zo wurin sarki suka ce ya ayyuhal malik kai wannan sarki ba wata mace ta shigo garinka ta muke ba mu taba ganin kyakkyawan mace irin ta ba kuma wannan mace ba ta dace da kowa ba sai kai shi kenan a aka kira ya kira sara sai yake ya tambaye annabi ibrahim alaƙarsa da ita sai ce ‘yar'uwata ce ai masu ka ‘yar'uwarka ce a addini ko sai tauriya sai ce ‘yar'uwarsa ce yana nufin ‘yar'uwarsa a addini sai sarkin ya ce a zo da ita yana so yi fasikanci da ita yana kai hannu zai taba ta sai Allah ya murke hannun sai hannunsa ya murke ya murke kamar zai tsinke sai fara ihu ya roƙe ta ce don Allah sai masa rai daga hannu ya roƙi Allah sai Allah ya saki hannun hasan na iska baya ja da baya sai in ya gabari sai ya ga uwar sai ƙara kai hannu zai taba ta sai Allah ya ƙara murƙushe hannun fiye da yadda ya yi a na farko ya yi ihu ya yi kuka ya roƙe ta a ƙara ɗaga hannu ta roƙi Allah sai Allah ya saki hannun in kamun baya bari sai ya ga uwar bari sai ta hannu na uku sai Allah ya ƙara murɗe hannun sama da na farko da na biyu da ya gafa tabbas hannun zai iya ɓallewa ga baki ɗaya sai roƙe ta ta ɗaga hannu ka roki Allah sai Allah ya saki hannun sai ce kai jama'a wannan mata shi umar mace ce ya ce a ciki bani wuri saboda haka inda ma kin roƙa ubangijinki har aka ɗaga min ƙafa aka saki hannun ga wannan baiwar haza tafi da ita na ba ki ta miki hidima da ta dawo annabi ibrahim ya ganta sai ya yi mamaki ya yi dariya sai ya ce me ya faru a ce khabithun hadi khazalahullah ya ce lalatacce ne Allah ya riga ya wulakanta shi sai ta ba shi labari ga abin da ya faru ga wannan baiwar ya bamu ya ce ta mana hidima Ya ce hajar maman annabi ismail ana nan annabi ibrahim ya kai shekara ɗari da ashirin bai taɓa haihuwa ba sa tsara ta kai kusan shekara tamanin a duniya ba da. allah ya bashi umarni ta ba shi shawara ta ce to ga wannan baiwar ka aure shi ka aure ta ƙila allah zai baka iya ta dalilinta yin haka annabi ibrahim ya auri hajar kashin farko sai hajar ta ciki hajar na ciki yana kawo wata tara sai kuwa ta haihu kuma da ta tashi haihuwa sai ta yi ɗa namiji annabi ibrahim ya sa mai suna isma'il sai kishi ya motsa wa sara haɗari a cikin ya mace a ji zafin abin to allah dan ya ta saboda imanin da ta yi da kuma da ta yi sai ya ba annabi ibrahim doka ya ɗauki hajara ya ɗauke ta daga iraq ya kawo ta garin maka lokacin maka ba kowa daji ne shikenan sai annabi ibrahim ya ɗauko hajar ya taho ya ajiye ta tsakanin safa da marwa kanta annabi isma'il ya bata yana barinta sai ya juya sai ta ce ya za ka kyale mu a wannan wurin da ba abinci ba ruwa ba kaza a dajin Allah kungurmin daji tsakanin duwatsun nan annabi ibrahim bai ce mata ba ya ci gaba da tafiya kaga dai tana mai magana bai amsa ta ba sai ta ce Allahu Amurka bi haza wai shin Allah ne yake ka ajiye ni anan yanzu tun da ga mijinta ai a ɗabi'an miji ko tana magana da ya kamata ya ɗan juya amma tun da ta ga bai fa waiwaye ta ba wannan ba ƙaramin al'amari ba ne sai ce sai juyo ya kalle ta ce Allahu amarani bi hada Allah ne ce in baki anan sai ta ce to Allah ba zai tozartar da ni ba haji imani annabi ibrahim na juyawa sai ce rabbi inni askantu من ذريتي بواد الغير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا الله نابر yanki daga cikin zuriyata a wani kwarin babu shuka a ciki a wurin ɗakinka don su tsaye da sallah ya Allah ka sa mutane kungiya kungiya suna kaɗowa zuwa wurin ka azurta su da kayan marmari don su zama masu godiya gani ka Allah ya karɓa ko bai karɓa ba ya karɓa sai annabi ibrahim ya wuce yana wucewa sai ɗanta annabi isma'il ya fara kuka hajar ta tashi tana tashi tana neman me ruwan da za ta faɗanta sai ta fara sa'ayi tsakanin safa da marwa sai ta yi tafiya sai ta zo daidai inda akwai alamun green light din nan take ta sarfa saboda gudun ɗin tana ta kuka tana neman ruwan da za ta bashi sai da ta yi haka a karo na tana kaiwa ƙarshen safa za ta dawo ta marwa sai ta ji ƙara fa an fasa dutse ta firgita san da za ta yi sai ta ga namiji a wurin mala'ika jibrilu ne ya zo ya sa fuka-fukanka sai ya fara dirilin ya dinga dirilin sai da ya kai ƙasa ta bakwai sannan ya fashe ɗin da ta ji kenan sai ga ruwa ya fara bulbulowa ruwan zamzam to a wannan lokacin ganin haka sai hajar ta fara sauri saboda ne kanta tana zuwa sai mala'ika jibril ya ce mata kwantar da hankalinki ga ruwa ki sha ke da ɗanki kuma wannan ɗana ki annabar Allah Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake ba da kisan sai ce rahimallahu amma Ismail Allah ka ji kan mahaifiyar annabi Ismail sai ta fara haka kamun da ruwan ya ne ya wuce yace law tarakathu la sara ya eh, yajri da ta kale shi da ya zama kogi yana gudana sai ta dinga hakawa ta dinga hakawa dalilin da yasa ya zama rijiya ce ta sha ɗanta wasu ƙabilu daga cikin ƙabilun jurhum suna zuwa daga yaman suna wucewa saboda suna zuwa kauci sham suna zuwa daidai wajen ka'aba sai suka ga tsuntsaye na shawagi a sama san dai a sahara inda ka ga tsuntsu na shawagi tabbas akwai ruwa a wurin sai suka ce ajibun wannan abin mamaki ne me ya haɗa wannan kwarin da ruwa hanyar su ne kullum suna wucewa lallai akwai babban al'amari suna zuwa sai suka ga hajar a wurin da ita da ɗanta ta tattare ruwan suka ce bayar Allah ta ce eh bayan Allah za ki mana dama mu ɗan mu zo nan da kusa da ke ta ce in mm, amma ba ruwanku da ruwana wannan ruwan tawa ce sai suka ce to ki mana alfarma mu ƙiba shi kenan ce ba laifi su iba suka iba a ganin sai suka fara zama aka fara zama a garin makka aka fara zama aka fara zama mutane gari ya fara ne bunƙasa annabi ibrahim shi kuma yana ina yana iraq tare da matarsa sara lokaci bayan lokaci yana kwance wata rana sai mafarki ya ga isma'il alaihi salatu wassalam zai yanka shi lokacin kuma annabi isma'il yana ɗan shekara goma zuwa sha ɗaya sai ya taso daga iraq ya taho ina sai taho makka shedan ko sai ce dama ta samu da zan rikita gidan annabi ibrahim ya ce ga dama ta samu da zan rikita gidan annabi ibrahim kenan annabi ibrahim ya shigo gidansa ya tadda matarsa hajar yana zuwa suka gaita ai uba da dako kawai sai ya ɗauki annabi isma'il ya fita da shi ba ta komai ba shedan kuma yace yawwa lokaci ya zo sai ya zo da siffon wani mutumi da yake zuwa wurin sai ce wa hadar aina zahabu ibrahim ibnihi isma'il ina annabi ibrahim zai kai ɗansa isma'il Haga yana so ya jefa mata shakka sai ta ce yazhabu bihi ila ba'd hajati zai ɗauke shi ya kai shi zuwa wajen biyan wa'ansu bukatun kasa Ina ma'ana bukatun shi kansa ya ce mata talla, innama yazhabu bihi li yadhbahu haka bane zai tafi ne ya yanka shi kaga me kawai uwar ta bi shi ko ka san yadda kaunan uwa take da ɗa hajar ta ɗaga sai ta kalle shi ta ce kaifa ta ce hal ra'aita aban qat yadhbahu ibnahu ka taɓa ganin uba ya yanka ɗansa sai ce za'ama anna rabbahu amarahu bi zalik ai yana cewa wai Allah ne wai Allah ne ce yanka ta ce in amarahu rabbuhu bi zalika fajadirun bihi an yuti'ahu in dai Allah ne ya ce yayi haka to ya cancanci yayi biyayya a yanzu ka danne shi ko wannan damar da zai jefa shuwa a gidan babu annabi ibrahim na tafiya a gaba shi kuma annabi isma'il na bayan sai na tahowa sai ya dawo wajen ɗan sai ya kalli ɗan aina yadda Habu bika abuka ina baban ka zai kai ka yanzu sai ce ila haja hajati zai kai ni zuwa wajen wasu bukatu tasa sai ce kalla yadda Habu bika haka. yana tafiya da kai ne don ya yanka ka Nabi Isma'ila ɗan shekara gomansa zuwa sha ɗaya don ka ga tarbiyya. Kaga ai yana zama da uwar, ya fi zama da uwar a kan ne zaman su da uban tarbiyyar da uwar ta bashi shi ne a jikinsa. Sai ya ce masa, hal ra'aita aban yadbahu ibnahu qat. Kaga irin magana da ne mahaifiyarsa ta haɗi shi ya faɗi. Ka taɓa ganin uba ya yanka ɗansa? Kaga wannan tarbiyya ce ga 'ya'ya. ku gane fa'ida akan mahaifinku ko da mahaifiyarku sai ya ce za'ama anna rabbahu amarahu bi zalik yana raya wai ba ubangijinsa ne ce haka sai annabi isma'il ya kalle shi ya ce in amarahu rabbuhu bi zalika jabirun bihi an yuti'a rabba in dai Allah ne ya ce haka to ya cancanci yayi wa Allah biyayya kage yanzu ne bai samu nasara a wajen uwa ba bai samu nasara a wajen wa ka ba sai je wajen uban yana annabi ibrahim yana zuwa jama'atul la'aqaba yana zuwa daidai wurin sai bayyana gare shi ce kai yanzu za ka je ka yanka ɗanka a banza bayan ka shekara ɗari da ashirin ba ka da ɗa za ka mutu ne kenan annabi ibrahim sai ibi kakuwa guda bakwai sai jefe shi daya biyu uku hudu biyar shida bakwai sai gudu Shi ne jamra al'ula ce. yana zuwa alwusta sai ya ƙara bayyana masa ya ce ina maka kashe bi wannan da kana yanka shi shi kenan ba ka da wanda zai mai gurbinka a cikin iyalanka annabi ibrahim ya ƙara ibon tsakuwa guda nawa bakwai sai ya ƙara jifan shedan da tsakuwan nan guda bakwai yana zuwa al'aqaba na ƙarshe kenan ko sai ya ƙara ce mai ina maka gashe ni ni dai na gaya ma gaskiya in ka yanka yaron nan shi kenan za ka mutu ba da wanda zai mai gurbinka a cikin iyalanka sai annabi ibrahim ya ɗiba tsakuwan nan guda bakwai ya ƙara jifansa da shi yanzu ba ne an gama kenan ko sai suka ƙara gaba sai ya ɗauki kansa annabi Ismail ya ajiye shi kaga ya miƙa wuya kenan lamma aslama wa tallahu lil jabir da uban da ɗan sun miƙa wuya zuwa ga dokar Allah sai ya juya ɗan da ya juya ɗan ya ajiye shi sai ɗan ya ce ya baba in faɗi dona kada tausayin ta ya kama ka wajen hana ta bin dokar Allah in ka zo yanka ni kana kallo na ya sa tausayi na ya hana ka bin dokar Allah shi kenan sai ya juya sai ya kifa shi kawai ba kada ma ya kalle shi da ya kifa shi zai yanka shi ta baya kaga ma ba zai kai shi ba ko har ya gama yanka shi kaga ma bai kalle shi ko kalle tausayi ya hana shi bin dokan Allah ya gigara ya gigara ya gigara wukar ta kita shi ya gigara ya gigara ya gigara wukar ta kita shi wuka ne wanda ana fa irin wannan wukan nan da ake cire kan mutane a saudiya in za a yi dauki haji ko ya ga a ah, shine shine Allah ce wa nadainahu an ya ibrahim wannan hali ce muka kira shi ya kai annabi ibrahim hadi saddaqta ru'ya wannan aikin da kai ka dinga gigarawa ka fuskata mun mun nuna maka kayan ka shine kuma shi ka ta gigarawan amma ne ko ka hau kan shi ba ka yi aikin da ka gani a mafarki duk abin da ka gani a mafarki doka ce ta Allah annabawa kenan saboda haka wannan ka yi aikin da ka gani a mafarki sai dai yankuwan doka ce ta ubangiji wanda in ya ga dama ya ce a yankar wukar ta yanka to amma tun da ya riga ba wukar doka ba za ta yanka ba shine wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshi kan annabi Isma'il da abin yanka mai girma ne wannan ne wannan dabbar ragon aka ce yanka shi a mababan fa ne layya ko hadayen da ake yi a aikin hajji kaga aikin gidan annabi Ibrahim ya zama ne da ga jikansa ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaji yanda aka samu ne aka samu zamzam kuma aka samu safa da marwa shi sa a yanzu mata musulunci ya hana su su yi wannan sassarfa saboda kakarsu hajar ta yi wannan aiki to yanzu sai maza tun da annabi ibrahim bai yi ba ko amma me matarsa ta yi ita matarsa ta yi duk matan duniya ba za su yi ba amma ne mazan duniya kuma in dai musulmi ne za su a jahiliya kusan wannan ibada ana yi kuma ana ci gaba da wannan ibada kuma na gaya mana lokacin da jirhum suka rufe wannan wato rijiyar saboda matsalar da suka samu a garin makka aka zo aka ɗauki lokaci mai tsawo an san zamzam a ka'aba amma ba a san inda yake ba Allah mun yi wannan karatun a farkon karatun wato abdul muttalib wata rana yana kwance a cikin ka'aba sai mafarki ya ga hankaka yana tsakuran wani wuri sam sai idan ruwa ya bulbulo to idan ruwa na bulbulowa a wannan wuri shikenan bai farka sai hango wurin yana hango wurin kawai sai tafi sai fara hatsawa ya fara hatsawa sai da garami garami garami garami yana su tsawowa yana su tsawowa sai sauran kabilun larabawa suka suka yi ka su ma ne da su za a samu wannan falalan ya tabbata kenan nan ne zamzam yake suna so su ma su sa hannu sai abdul ya yayi alwashi kanansa da Allah ya Allah in ka hana wa'annan tarayya da ni wajen haka zamzam ya zama ni kai na samu daman haɗa zamzam zan na yi alwashin zan yanka ɗana na fushi shikenan sai Allah ya hana wa'ancan daman haƙa ramin nan na zamzam tare da shi sai ya gama haƙawa yana gama haƙawa sai ya zama na cewa ɗansa na ƙarshe wato abdullah Shi ne wa baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana yin haka laraba suka zo suka samu abdul muttalib suka ce yanzu za ka cika alwashin ka yace zan cika ba na yi wa Allah alwashi ba sai na cika suka zo suka taru suka ce eh. tun da ka yi alwashin nan ka shi wannan dan mana ka yanka raƙumi ɗari a makwafansa a bashi, kada ka yanka shi shi ne manzala ce ana ibnu zabihaini ni ne ɗan mutane biyun nan da aka zo yanka su na farko waye kenan annabi isma'il na biyu wa mahaifinsa haji dalilin hadisin kenan ina ni ɗan mutane biyun nan da aka so a yanka kakansa wajen Ahmad Ismail ko Nan kuma mahaifinsa Abdullah shine aka ki yanka shi aka fanshe shi aka yanka raƙuma ɗari a Shi ne wanda ya haifuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai ragowan addinin annabi Ibrahim da annabi Ismail wanda a ciki annabi Ibrahim sai ya koma garin haka a garin iraq ya ci gaba da zama sai bayan wani lokaci sai ya taso da ya zo annabi isma'il lokacin ya zama saurayi ya yi aure amma babansa bai sani ba dalili ta doka ce hmm san yara yanzu nan zai ce to ai kenan ba laifi idan kenan na aure ba tare da ilimin babana ba kenan tun daga wannan a'a saboda a lokacin ai babu hanyar sadarwa ya kai amma kuma ga uwa kaga ba zai taɓa yin aure ba tare da ne kanin mahaifiyarsa ba sai ya yi auren sai annabi ibrahim ya zo gida ya zo gida sai ya tadda mata a gidan sai ce ina mai gidanki sai ta ce mai gidana baya nan ya fita ya ji nemo mana abinci sai annabi ibrahim ya tambaye ta yaya rayuwarku bi ma'ana yaya yanayin rayuwarku da ke kai ana jin jiji rayuwar nan ba sauki yana jin haka sai ce idan mijinki ya dawo ki ce mai dattijo mai siffa kaza ya zo yana masa gaisuwa kuma yana bashi umarni ya canza ƙofar aikinsa ya wuce annabi isma'il na zuwa a duba kaifin basira da hangen nesa kawun hadisin ya ce ka annahu anasa shai'a, kamar ya fahimci gidan nan fa ba da ya bar gidan ba haka yake akwai wani alama daga wannan yana nuna basirar miji abin da ya fita wani ya shigo gida bai ma san abin da ya canza a gidan shi ba to amma wannan kuma karatu ne ga mata kada ta ce ya cika sa ido komai sai ya sa ido ai hakkinka ne ka fita ka dawo ka ga wani canji ka tambaya saboda gidanka ne kuma kai Allah zai tambaya miji sai ya fahimci kai ba yanda ya bar gidan nan haka ya dawo tar da shi ba alamun bako ya shiga saboda ayin bako ya shiga akwai wani abin da ake yi na tarban bako sai ta ce eh, akwai wani dattijo ya zo kanka kaza da kaza da kaza sai ce hal awsaki bi shay'in ya miki wasilci da wani abu sai ta ce eh ya ce in gaya maka an tughayyira atabata babi ku canza kofar ɗakin ka annabi isma'il na jin haka sai ce ilhaqi bi ahli a fi gidanku na sake ki saboda canza kofan da yake magana in canza shi shikenan sai ta tafi sai ya auri ƙabilar jurhum daga ciki na adnan ya auri balarabiya na garin makka da ya aure ta annabi ibrahim bayan lokaci ya ƙara dawowa gidan annabi ismail baya sai ya tambaye ta ina mijinki sai ta ce ya fita ya nemo mana abinci sai ce ya rayuwarku ta ce alhamdulillah ba laifi mun gode wa Allah a ji tarbiyya ga mata ko wancan ba ta da godiya Allah kenan shine sakon mutumin da baki san shi ba amma kin iya fasa cikin ki ko kin faɗi sirrin mijinki a akwai matsala sai ya ce to me kuke ci me ku harka ji sai ta ce alma'u ruwa da nama shi muke ci kawai sai annabi ibrahim ya ce allahumma barik fi ma'ihim wa lahmihim ya allah ka yi albarka a ruwansu da ne namansu shi sa zamzam in za ka kwana kana shan zamzam sai dai ɗabi'a ka ce ni ban ci abinci ba amma ba za ka taɓa jin yunwa ba albarka ce wannan addu'an dawa annabi ibrahim ne sannan nama in dai a garin makka ne duk cin naman da zai lalata maka ciki ba sai dai in ka je ka sha yogurt din kadimin haramai ne shari'ai ya jirkita maka ne ciki amma dan nama in za ka kwana kana cin nama a maka abin da zai maka saboda addu'a nan na annabi ibrahim ba maganin kwalantana a ciki in shekaran ka dubu in ka je in kici naman ne zai maka amfani hajja maganin bature da ce kwalantana babu shi a nan saboda addu'an wa annabi ibrahim shi kenan annabi ibrahim ya juya ga ya musu addu'a kaga rufe asirin mijinta ya jawo musu albarka a gidan ko shi baban mijin ya musu addu'a sannan kuma Allah ya amsa sannan kuma ga ruwan zai zauna kaman abinci in ka dinga shan zamzam ba za ka ji yunwa ba sai dai ɗabi'a ɗan adam ka ce kai yau ban ci abinci ba amma ba wai ka ji yunwa a jikinka ba kaga wannan addu'an na annabi ibrahim kaga wannan duka ya yi wa garin makka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je madina yace ya Allah ka yi albarka ga madina abinda annabi ibrahim ya roƙa wa makka ina roƙa wa madina da ninkin abin da annabi ibrahim ya yi wa mutanen makka to kuma daga cikin addu'an garin Madina duk mutumin da ya mutu a Madina manzo Allah zai cece shi ina fata an gane duk mutumin da ya mutu a Madina to manzo Allah ne zai cece shi amince wannan wannan yana daga cikin wato tarihin kafa da Marwa to da lokaci ya tafi ya tafi suka koma Amru bin Lu'ay ya tafi sham wannan ana ɗaukar shi malami a garin makka sai ya tafi sham da ya je sham kuma sham ai gari ne na annabawa su ke kenan da ya je yana dawowa da ya gan sai ya su suna bautan gumaka sai ya ɗauko hubal da laraba ke bautatawa ya ɗauko shi ya kawo shi garin makka aka jera su a cikin ka'aba lata uzza hubal da manata da sauransu duka ana bautata musu wannan mutumin shi ya kawo bautan gunci sai aka ci gaba da wannan aka sa su manat a wajen wato safa da kuma isa a wajen safa da marwa Sosai sai zamana cewa in ana aikin hajji a jahiliya kafin zuwa musulunci akwai wannan gumakan a daidai safa da marwa an ajiye su idan mutum ya zo ai zai yi addu'a ko zai ci karo da me wannan gunkin wannan ma idan ya daga zai ci karo da wannan gunkin a kafa zai ci karo da gunkin a marwa to bayan sahabbai sun musulunta mutanen madina suka je aikin hajji za su yi safa da marwa sai suka ga kai sai abin ya fara musu ciwo dama ai sun daina bautan gunki to yanzu ya za a yi su yi safa da marwa ko maza goma ka shi ne sai suke tambaya to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa yana da cikin ibada wajen dokoki na bin dokar Allah ومن حج baita, duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah shine Ka'aba aw i'tamara ko kuma yayi umra fala junaha alaihi an yatawaf bihima ba laifi ne a yi yayi ya yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa duk da wannan gumakan da suke wurin kada dame shi man a khairan inna Allah shakirun alim duk wanda ya yi tsarin bayan aikin hajjinsa ya yi na nafila na aikin hajji ko kuma ya yi sa'ayi ya yi na nafila shi ma babu laifi a kansa inna Allah shakirun alim Allah mai godiya ne kuma masani ga abin da bayansa ke aiwatarwa saboda haka babu laifi idan ka yi za ka iya yin nafila ka je ka yi kuma ranka ka dawo gashinka ya fita ka yi kwana sati biyu gashinka ya ƙara fitowa ba laifi ka je madina a ƙara dawowa ka zo ka yi wannan tawafin sa'ayin a matsayin tasawwa'an wato nafila haka in ka yi aikin hajji da wajibi babu laifi ka ƙara zuwa ka yi aikin hajji na nafila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da aikin hajji da umara suna kankare talauci kamar yadda wuta ke kankare karfe idan yayi da ki maƙeri Kuma wannan to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan to wannan yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa daga Habibatu bintu Abi Ajra'a wannan baiwar Allah ta ce ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sufu baina safa wal marwa ta ga manzon Allah yana tawafi tsakanin safa da marwa wan nasu baina yadayhi mutane kuma suna gefen su suna gaban sa abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa wara'ahum shi kuwa manzon Allah yana bayan su su wa'annan mutanen suna gaban sa ya faru hatta ra'a rukubataihi min shiddati sa'i yaduru bihi izara yace har sai da gwiwowinsa jabtansa yana yana a gwiwarsa saboda a tafiyar da yake yi na sa'a da marwa kaga wani lokaci ai yakan dan kafa ko sai ya bi yace wa ya kulu sai ta ji manzon Allah yana cewa is'au inna Allah kataba alaykumus sa'ya jama'a ku yi sa'ayi saboda Allah ya wajabta muku yin sa'ayi da wannan hadisi ne malamai suka kafa hujja akan cewa sa'ayi yana daga cikin rukuni na aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da doka cewa ayi sa'ayi da yazo kan safa sai ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi ne Allah ya fara da shi inna safa ko walmarwata ya fara da ne tsakanin da marwa saboda haka ni ma zan fara da safa kamar yadda Allah ya fara da safa kuma daga cikin falalarsa shine idan ka tsaya a daidai kan dutsen kana karanta inna safa wal marwata min sha'airillah ko man hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim kai addu'o'inka ka tsaya kana kallon Ka'aba ka daga hannu duk abin da ka gaya wa Allah a wannan lokacin Allah ya karba sannan a lokacin da kake sa a yi kana tafiyan nan duk addu'an da kai a wannan lokacin guda bakwai shauɗi bakwan nan Allah ya karba to amma sai dai abin ta takeici wallahi wani lokaci sai ka ga mutanen mu ga mutum kila saboda yana tinkaho yana da dukiya sun ne zai je aikin hajji ko umara ba zai zauna ya yi wa abin kyakkyawan fahimta ba fitar da ake yi zai gaba da lokaci da kuɗi yake da shi saboda haka in ya je zai ga ai mutane suna yi a taɓa ganin wani alhaji da haƙorin makarsa yana daidai wurin sai ya ce min ya yi tawafi guda bakwai sai ya ce min ya yi sa'ayi bakwai sai nuna wani waje ya ce ya ji ya yi bakwai na ce ya ce eh, ya yi bakwai shi ma a wajen kaga bakwai so nawa a uku hada murmushi ba alajin yau bane hada irin da haƙorin kan wani ina gani dan in gane cewa fa shi ba saban alhaji bane sai na ce kai alhaji babu wani uku so uku haka na ce mai ba wani uku so uku duk wanda ya gaya ma wannan to ba daidai ba hukun nan guda biyu ne daga tawafi sai sa'i to wajen da kai na ce eh ka da yi aikin baban giwa kada ka roƙi Allah ya taimaka saboda ka fitar da makudan kuɗi ka biya aikin hajji ko umara ba za ka tsaya ka fahimci wannan ibadar ba wanda da yawa daga cikin mutane haka suke yana ganin lokaci ya masa yanayin lokaci an nuna man lokaci ya yi, za mu taƙaita a nan goben Allah yadda za mu ɗora daga cikin bayanin muka ɗauko a kan wannan aya za mu ba da amsa shi ke nan bari kamu da lokaci za mu ba da dama sai a amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. dan Allah ƙarin bayani da ke so a kan tambayar jiya shi ko da shi ne, mutum menene hukuncin da ka kai kuɗin ruwa a ciki in akwai kuɗin ruwa a ciki baya halatta haramun ne saboda duk kuɗin ruwa Allah da kansa ya ce ni zan yaƙe ka za ka yi tarban ubangiji a wajen yaƙi Allah da kansa ya ce ku azanu da harbin min Allah wa rasul ina muku izini cewa ni ne zan yaƙe ku in dai akwai kuɗin ruwa a ciki wato interest shi ne. ba wai covid ba ko ina ne in dai interest ne ka sani cewa Allah ya ce ni zan yake ka shi sa za ka duk wanda ya karɓi interest yana faɗa ciki sai ya shiga wahala da tsare ke fita saboda Allah ya ce ni zan yake ka kai idan gwamnan garin ku yake zai yake ka za ka sha zai ma abin da ya ga dama ba wanda ya isa ya tambaye shi saboda shi yake shine number one citizen a garin ko

to ba zai samu shiga aljannan nan ba sai ranar da aka biya shahada a sai ranar da aka biya wannan bashin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi al ga waɗanda suka yi shahada daga cikin ah, tafsirin ashabul a'raf da malaman tafsiri suka yi suka ce rijalun qutilu fi sabilillah maza ne wanda suka aka kashe su domin ɗaukaka kalmar Allah sun je yaki amma sun fita ba tare da izinin iyayensu ba ya fita ba tare da baban shi ya ce ya amince mai ya tafi ba ya tafi ga shi ya shahada amma saboda ɓacin ran babansa da ya yi bai nemi izininsa ba Allah ya hana shi shiga aljanna aje su a arab tsakanin mutu da aljanna shine Allah ce wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin suka dan kalli abun su suka kalli dan wuce suna soyewa sai ce ya Allah kakka mu cikin wa'annan azzaluma ashabul Arab sun yi shahada amma daga cikin fassarar da malaman tafsiri suke masa sun samu shahada amma saboda ya fita ba tare da izinin babansa ba to wannan uku da yayi aka shi shiga aljanna har sai iyayen sun yi abin nan akwai sahabin da ya fito an sa sunan shi a cikin yaki ya fito zai je yaki babansa ya rike shi mamansa ta rike shi kakka tafi je shi ba sai ya tafi jihadi ne ɗaukaka sarman Allah ne kuma manzo Allah ya sa sunansa ba abin da zai sa kukan nan da za ku yi wallahi sai ya je yana zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aikin Allah Iyayena. bukar na rabu da su kuka suke sun ce ba zan je ba ni kuma na ce musu sai na je akwai akwai sunana a cikin yan yakin manzo Allah ce sun yi kuka ya ce eh sun yi kuka ni kuma na ce sai na je manzo Allah ce koma yanda ka sa su kuka ka sa su murmushi ya ce ya ma'aikin Allah suna na fa na cikin yan yaki manzo Allah ce bar maganan yanda ka sa su kuka ka je ka sa su farin ciki council ba ciki sai ka je kafaranta faranta musu to ina ga kai haka ma kurin ba ka faranta wa mahaifinka jihadi ba wajen ɗaukar kanon Allah maza ce ya koma sai ya faranta musu rai yadda ya sa su kuka sai ya sa su farin ciki kai babanka ya jiyo da faifanka a zuciyarsa kwandem cc kwandem sunanka kaga kuwa aljannan ka kwandin in kuwa babanka in ya juyo da farkonka a zuciyarsa sai ya yi murmushi ko da a ina yake malam wani ne ta take murmushi Allah na tuna ɗana ne wani aljanna direct insha Allah don wannan haka manzo Allah ya faɗi duk mutumin da iyayensa ba sa jin daɗin sa manzo Allah ce ba zai taɓa shiga aljanna ba to shi sa in ma kana kana bakanta musu to yanzu kana da dama ka koma ka faranta musu rai idan ka faranta musu rai za ka ga abin da Allah subhanahu wata'ala zai maka na ban mamaki karin kawo mana misali muna karatu ne da asuba muka zo gaban da ke magana akan biyayya ga iyaye wani daga cikin ɗaliban ya ce malam sai na ce musu in kuka ata iyayen ku ne ga abin da ke biyowa baya sai ya ce gaskiya malam na ga haka ya ce dubu talatin na samu mahaifiyata ta ce in sai mata man gyaɗa da azumi ne ya ce na ce mata ba wani man gyaɗa waya zan siya Allah ka ce ba wani man gyaɗa shi waya shi saboda shi lokacin wayarsa ce kawai a zuciyarsa ya ce wallahi malam ba sai mata man gyaɗa ba na ce wayar ya ce yau na siya gobe jini ina kwance kawai na sa airpis kawai na farka ne na ga airpis kawai waya ta tafi ne wani ya dauke wayan wallahi ka ga yanzu wa shahida shahidun ne ne min hake nan ko Ya ce malam na ga wannan shi da kansa yake faɗi ce malam ni ma na ga izina ga Allah ya nufe shi da alkhairi har ya gano kuskuren to kaga wannan in ka gaya mai gobe zai yi haba zai ba kaburu zai to sannan ga wani ɗalibinmu ne a nan kasu a islamic studies ina karatu da na zo daidai gaba sai na tsaya na ce to ga fa'idan da za ka samu a wajen yi wa iyayenka biyayya da taimaka musu da musu hidima sai wani ɗalibi ya ɗaga hannu ya ce mun malam na kashe wa babata ta da lafiya ta kai ta asibiti na kashe dubu talatin na bada a kan treatment ɗinta kuma last kobo ɗinsa kenan da ke malam wallahi ban san mutumin ba kawai ya kira ne ce turo mai akan nan ba da ce kawai ina tura mai akan nan ba ya ce miliyan uku kai na gani miliyan uku na gani ya ce daga nan malam miƙe wadda ne kenan business ya ce yanzu gidanmu gabaki ɗin ni nake rike da su hidima ya yi albarka ko bai ba to wannan ma da kansa ya zo ya same ni yake ce min malam na tashi da wankan kuma da azumi ya ce babana ya ce min ba yi da kudin cefani ya ce ni kuma wannan fawon ina so na ba iyalai na ne da cefani ya ce sai na cewa babana ba da kudi ni ma 115 da nake da shi amma tun da ka ce baka da na ce ne ga dubu ɗaya ni kuma rike ɗari biyar ba iyali na ya ce baban shi ya mai addu'a ya mai addu'a ya mai addu'a ya ce kai ta Allah zai baka kuɗin da baka taɓa rikewa ba ya ce sai na kalli baban shi da ba shi yake gaya min ya ce baba wani kuɗi kuma ya ce irin yana mamaki saboda kalman da baban ya gaya masa ya ce shi kenan sai ya fita a ranan, ya ce kawai wani mutum ya kira shi ya ce turo ma a kan nan banka ya ce kawai sai ya tura mai a nan ba ya ce bayan minti biyar sai mutum ya kira shi ya ce na sa mata kai ya ce kawai da ya ce mai 5 tunaninsa 5,000 kawai abin da ya ce mai na sa mata 5 ya ce after 10 minutes kawai sai ga alat ɗiɗiɗiɗi yana buɗe ya kawai sai fara jiki ya ce wallahi sai ga dubu ɗari biyar ya ce bai saba rike dubu ɗari biyar a rayuwarsa a wannan ranar dai kaga kai da kake da iyaye wannan shi ne damar da ya kamata kai musu hidima za ka ga abin da ba ka taɓa tsammani ba Allah ka shirya da mu na eh. gaskiya ne da talaka da mai kuɗi kowa na cikin jarabawa ne idan ka ga an baka dukiya ba wai don kafi kowa ba ne kuma ba don kafi kowa kwanya ba ne kuma ba don kafi kowa basira ba ne kuma ba wai don kafi kowa hangen nesa ba a'a ganin daman Allah ne ya zaɓe kai baka akwai sirrin da ya sa Allah ya baka ya baka wannan dukiya kai ma idan Allah ya yi ka talaka kada kai ta burin wannan dukiya akwai sirrin da ya sa Allah ya baka a talakanka saboda akwai wani hadithul qudusi duk da malaman hadisi wasu da ciki sun taba ingancin hadisin hadisin Imam Tirmidhi yake cewa inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathu ghira daga cikin bayina akwai mutumin da inda zan mai da shi mai kuɗi da zai lalace zai zama dan iska sai Allah ya shi talaka sai ka gan shi biyayya sahun gaba ka aka ga an zo buɗe kashiya ana tajja har da kuka yana gaya wa Allah ina fata an gane saboda ne shi motsa kenan amma wanda wani yake kana labari ya zo masallaci ne ya ɗaga hannu ya dinga kuka ya Allah dubu goma ya Allah dubu goma wani na zuwa sai ajiye mai dubu goma ya ce kai shi ka samu wato shi kada ba ya bata zajjan shi yana neman miliyoyi shi ya zo yana magana dubu goma <laughs> Allah ya karɓa ko shi bukatar ka kenan to akwai sirri da ya sa Allah ya barka a yanda kake ka tsaya inda Allah ya barka to idan ka ga Allah ya yi ka talaka ka gode wa Allah akwai sirri kila talaucin nan ne zai sa shiga aljanna dan da an yi ka mai kuɗi kila da ka zama kai ne dan club duk wani club da ke duniya ka santa an gane saboda haka duk abin da Allah ya baka kai hakuri da shi a da mu bai yi ba haramun da karuwa da boka kudinsu wato haram ulwanul kahin kenan ko da ne maharul bari kudin da boka ya yi bokanci da shi idan an bada ko me zai yi da shi Allah ba zai karba ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke ne baya karɓar abu sai tsarkakakke na biyu kuɗin da aka yi karuwanci da shi shi ma haka duk abin da za a yi duk abin da za ta yi da shi na hidima ba sai fila don ba za ta samu ba to san cewa muna cikin jarabawa da bala'i a arewa yarinya ce ta zo ta same ni a shekara ashirin ana kuka ana gaya mun tana gaya min irin harkokin da kake yi na barna na kalle ta kai shekara ashirin ina mutanen da ta gaya min tana harkoki da su mamaki ne na ce a ina kuke haduwa a ina kuke haduwa da irin wannan mutanen ta ce in za ta tashi sai ta ce wa iyayenta za ta je makaranta abu sai ta hau jirgi sai lagos an turo mata tiket su kuma a gida tana ne tana makaranta je ta gama harkanta sai ta dawo haka kuma in aka turo mata kitan Abuja a gida ta tafi ne makaranta sai nake duk mutanen nan ba wanda ke miki nasiha a cikinsu ta ce mutum ɗaya ne ke mata nasiha na ina na Abuja shi ma sai ya gama iskanci da ita sai sai ta daina na ce a ɗan iska ne ka duba yarinya karama na ce ke ya aka kika shiga harkar nan saboda na santa ta sani sai ta fashe da kuka ta ce cousin sisters santa suka yi introducing ɗinta zuwa ga wannan harkar saboda ni ita kyakkyawa ce saboda haka kaga sun shigo gidan kaga ai yan uwa ne ko suka fata wannan harkar suka fata ta cire hijabi iyayenta duk basu zan tana wannan harkar ba zunguren hijabi take sawa amma cousin sisters ta sun mai da ita iska shi ba tun wanda zai zo gidanka in dai ka ji baka natsu da tarbiyyarsa ba samai ɗan ba don ka ƙara shiga gidana shi ne kai ka'idar ai ko da uwanku ɗaya ubanku ɗaya don a cikin karatun da muke yi da mata a nan wata mata ta zo take gaya min abin da kaninta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yake yi da 'ya'yanta ku kaga wannan lalacewan ya wuce kuma lokacin suna yara isu kuma duk suka ɓoye abin suka ke gaya wa maman sai da suka girma suka fara kallon shi da wannan abu a wannan lalacewa ya kai shi sa duk rinsi aka kuskura a bar irin wannan saboda haka irin wannan damar ce za ka ga an lalata maka yara kana tunanin kai ka masu tarbiyya ka za ka za ka za ka sani ba duk wanda zai shigo ka tabbatar ka yadda da shi duk mutumin da kake da shakka kada ya kara shiga gidanka shine kai ka'ida Allah ka shirya da mu Allah ka sa baban da muke karanta ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba kan abin da zai zama tarnaki a wannan kasa ta mu gare mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga wannan bala'i shugabannin mu Allah ya tausasa su ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma da muke mabiyansu Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba da mu da su muna roƙon ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya inda ka haɗa fuskokinmu a wannan matsalaci, muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul ta'ala wanda ya gina wannan masallaci ya Allah muna roƙonka ka gina masa katafaren kace a aljanna da mu da muke karatu a ciki da sauraro Allah ka gina mana mu ma katafaren kace a cikin aljanna albarka ga zuriyarsa kuma ka yi albarka ga dukiyarsa abin da ya kashe a cikin wannan masallaci Allah ka ninka masa ninkin ninkin ba wai dan ya fi kowa kuɗi a wannan gari ba amma Allah ka bashi damar da ya iya gina wannan masallaci ya Allah ka karba masa a matsayin ibada mu kuma ka karba mana mu ma a matsayin ibada ka hada mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk